yau shekara arba'in, daidai da ɗaya ga watan oktoba shekara ta da sha wannan shi ne kasar na ashirin da daga cikin jeren biyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imu littafin babban malami a musulunci a shekul alimul allama abu ibrahim muhammad bin abdulwahab alwasabi allah ka ƙara samun rayuwarsa albarka idan ba manta ba mana nan a fasali na goma sha biyu wanda ke tattaunawa akan ji a jiki da mamata ke yi game da halin waɗanda suke da rai man karanta aƙalla hadisai guda uku waɗanda ke tabbatar da lallai waɗanda suka rasu suna ji a jikinsu game da halayen waɗanda suke rayu hadisi na uku mun ji abdullahi ɗan umar allah ya ƙara masa yadda ya ce annabi ya leka watan cikin wannan tsohuwar rijiya wadda aka watsa manyan kafiran nan da aka kashe a wurin yakin bada annabi da ya leka cikin rijiyar sai ya ce kun haɗu da abin da ubangijinku ya muku alkawari kun haɗu da abin gaskiya ne sai aka ce wa manzan Allah ya kake magana da waɗanda matattu ne ai ba sa ji sai annabi ya ce in ko ba ku fi su ji ba fiye da yadda suke ji na a yanzu an gani sai dai an sace ba za su iya bani ba shi kun ga wata mabata wani lokaci suna jin suna filin game da halin waɗanda ke da rai abin da suke mun ji hadisin bukhari ne da muslim imamul bukhari ya ambata shi a kitabul jana'iz babu ma a fi azabil kabari lamba hadisi na 85 a yau za mu tashi hadisi na hudu a wannan fasali na kasa'in da biyu a wannan littafi malam ya ce an aisha ta radiyallahu anha kalat na na aisha ta ce allah ya ƙara mata yadda kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ahalin Wata ran annabi ya ce game da waɗannan kafurai da aka kashe aka watsa ta cikin wannan tsohuwar rijiya na ce muku alkalif shine albiru qabla an tubna bil hijar amma abu ubaida yana cewa hiya albirul qadima tsohuwar rijiya daɗaɗɗiyar rijiya wadda kamar ka ce ta ƙoni annabi nan ya watsa ga ya sa aka watsa gawar gawarwacin waɗannan kawurai manyan mushirkan ƙwarai wata ran annabi ya faɗa kan ya ce innahum la ya'lamuna al'ana kun ga a yau a yanzu ina abubuwan da na yi ta gaya musu yanzu wallahi suna sun gane duk abin da na yi ta gaya musu yanzu sun gane gaskiya ne la ya'lamuna al'ana annama kuntu aqul lahum haqq wallahi suna sane yanzu abinda na yi ta gaya musu suna da suna sana'a yanzu cewa wannan abin gaskiya yanzu sun tabbatar da gaskiyar abin tun da sun shiga hannu jama'a kun gani allahu akbar wannan hadisin na bukari ne ya fi da shi a lamba hadisi na dubu da dari uku da biyar imam muslim ma ya fi da shi a lamba hadisi na dari tara watan da talatin da biyu Allah ka shirya da alima musulma ma ya fidda shi ta hanyar ana wanda anas ne kaɗai ya fidda shi ta hanyar wanda wato imamul muslim ne ya kaɗaitu da fitar da hadisin ta hanyar anas kawai a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da saba'in da hudu imam muslim ya ƙara fidda dai wannan hadisin kaga can ta hanyar aisha ga wata hanya ta anas sannan ga wata hanyar ta na umar wanda muslim shi yake bantu da ruwaito hadisin da ta hanyar abdullahi ɗan umar a lamba hadisi na dubu biyu da ɗari takwas da saba'in da uku an gane ku warawahu ai hadis al-khalil al-bukhari haka dai imamul bukhari ya ruwaito hadisin nan na kafuran da aka watsa a wannan tsohuwar rijiyar a lamba hadisi na 3,757 haka muslim a lamba hadisi na 2,875 an abi alhata ta hanyar abu dalha haga wannan hadisin ta hanyar sahabbai wasu na akalla hudu ga aisha ga bukari ga aisha ga kuma anas ga umar ga kuma abu ɗalhatar ansari Allah duka dukansu da rahama Allah ka shirya da hadisi na biyar a wannan fasali na tasa'in da uku a wannan littafi an abi hurairata radiyallahu anhu kala abu hurairu ce Allah ya ƙara masa yadda قال rasulullahi sallallahu alaihi wa عليه وآله وسلم jama'a annabi ya ce la an yajlisa ahadukum ala jamrati ɗayan ku ya zauna akan garwashin wuta fatu rika siyaba ta kona tufashi ita garwashin wutar fatar lusa ila jildi ta zarce zuwa ƙona fata jikinsa khairun lahu min an yajlisa ala kabri ya ci mai alheri ya je ya zauna kan wani kabri jama'a kun gane wutar gidan biredi ina wutar in ka je fatakul kamfanin karfi irin wannan wutar ta ko ta dakuta nan irin wannan wutar ka je ka fada cikinta ya fi ma alheri fiye da ka je ka zauna kan kabari ko ka je ka taka kabari to yanzu ba zama ba ba takawa ba kwallo ma yara ke a kan makabarta da ya can anan tun wadda zariya watan dan daji Dan nan biyafa. duk da alhamdulahi dai yanzu an hana kuma makabartar ta musulmi ba ta anna ba jama'a kun gani allah ka tsare wannan hadisi al'imam muslim ya da shi a lamba hadisi na ɗari tara da da ɗaya. haka al'imamu ahmad a musnadinsa ya da shi abu dauda ma haka al'imamun nasa'i ma da shi haka ibn maja a sheikh albani ya tabbatar da ingancin hadisin Allah ka ji shi da rahma a sahihul jami'is sagir a lamba hadisi na 542 hakanan ya fidda dai hadisin ya sarraja shi ya tabbatar da ingancinsa a sahihul targhib wa tarhib dinsa lamba hadisi na 3563 Allahu akbar hadisi na shida a wannan fasali na tafa'in da hudu a wannan littafi an ukubata bin amirin radiyallahu anhu kama ukubatu an amir Allah ya kara masa yadda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a manzon Allah ya ce la an amshi ala jamratin in shiga cikin wuta in rika tafiya in rika tafiya a cikin garwashin wuta an gane ku outstation ko kuma in rinka tafiya akan kaifin takobi a koda takobi in rika taka wurin kaifin ina tafiya a kai au aktifa na ali diriji ko kuma in kallafa ma kaina in takalmi na ya katse sai ni zan gyara shi da kafafuna kasan aikin wahala ya kai ko Shi ne aktifa na ali biriji in kallafa makaina kaina sai na gyara takalmina da yagi sai na dinke shi da kafata ko sai na gyara shi da kafata an gane ko in kallafa ma kaina wannan wahala A ahabbu ilayya haka ya fi soyuwa aurina min an amshi ala kabri muslimin wala wa ma fiye da in yi tafiya kan kabarin musulmi kun gani ban damu ba to gara in yawo kan garwashin wuta da kafata gara a koda takobi in taka wurin kaifin ina tafiya a kai ya fi min sauki in kallafa ma kaina in takalmina yage ta kafa sai na dinke shi da bala'i ya fi min sauƙi fiye da in yi tafiya a ka'in taka kabari ƙabarin musulmi in rika tafiya ina taka kabarin musulmi ban damuwa a wasu alkuburi ta hajjati tsakanin kabarbuka zan tsugunna in yi fitsari an gane ko a wata ɗar ko ko a tsakiyar kasuwa kowa ya zira min ido kun gane da dai in taka kabari wallahi tallahi ban damu ba garo wannan masifa in je in yi fitsari tsakanin kaburbuka in je in yi fitsari a tsakiyar kasuwa kowa ya tsara ido yana kallon al'aurata to ban damu ba gara in yi haka jama'a kun gani za ka ga yara kan makabarta suke kwallo ba kyau haramu ne to almajirai kuma kun ga kai ma suke kashi in an yasa shadda wai makabarta kan kaburbuka ba ake zuwa a zuba bola unguwa wai kan can za a je a watsa to ba wannan ne mafi haɗari ba jama'a bolan nan in ta taru haka wani zai zo ya kunna mata wuta a wannan wurin fa ake koyan mashin kaburbuka ne sun shafi an maida wurin hanya nan mota ke bi nan babur ke bi kuma a nan ake koyar da mashin a nan ake koyar da keke a nan kuma ake koyar da boris ɗan allah jama'a garin musulmi irin zariya fa'ina lillahi wa inna ilaihi rajuna amma alhamdulillah an samu hakimi tsaye mutumin kirki sun haɗe kai da watan 'yan sandan gari sun haɗe kai da watan shugabannin kuma elders na gari insha Allah wannan tsiyar ba mai ƙarinta a bashi saboda wulaƙanci ne ga al'umman musulmi taɓa wani abu ne na addinin musulmi kuma duk wanda ya bari makabartar da yake tunani sabuwa can za a kai shi ai za ta tsofe ita ma sai an rika haka a kan su ma kaburbukansu kun daga shi manzan Allah ya ga wani ya taka kabari ya ce ka daina cutar da wanda ke kwanci a kan kabarin sauke kafarka bare wannan duduniyar wannan irin duduniyar da ake ta kwallo guje-guje Allah ka tsaye wannan hadisi al'imam ibn maja ya fi da shi a hadisi na 567 الشيخ الألباني الصحيح الجامع الصغير يا إنجان حديث ألمبا حديث ندبو بيار دتلاتين دتقوى وقال ألباني ما يأتي في صحيح الترغيب والترهيب ألباني يأتي ألتعفن شي صحيح الترغيب والترهيب watan lamba hadisi na dubu uku da ɗari biyar da sittin da hudu ya ce watan shi al'imamu da ya ruwaito shi ne bi isnadin jayi da isnadi wanda yake nagartacci Allah ka shirya da mu salis fasali na goma sha uku halul anbiya'i fi quburihim halin yadda rayuwar annabawa take a cikin ƙabarbukan da aka rufe da ma kun gani ku je karanta littafin abdurratul farida ba don muna son mu gama littafin nan nan kusa ba da na ɗauko su bayanai game da tsarin yadda Allah ya annabawa wallahi ku ji Allah ka shirya da mun yi karatuka kan matsalar a karatun da muke na sharhu sunna A sharhi da ta'aliki na fozan fozan to ya rayuwar annaba ke cikin kaburbuka hadisi na farko a fasalin na 95 a littafi an anas bin malik radiyallahu anhu qala anas bin malik an samo daga wurinsa Allah ya kara masa yadda ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jama'a manzon Allah ya ce al'ambiya'u salawatullahi alaihim annabawan Allah tsira Allah ya tabbata a kansu ahya'u fi quburihim rayayyu ne da wata irin rayuwa da Allah ya san irinta a cikin kabarbukan amma dai rayayyu ne a ƙabarbukan yusalluna har ma suna rika yi wa Allah sallah a cikin kaburbukan nasu Allahu akbar wata shine nake riya muku al'amarin imani ka ga yadda a zuci wallahi ta wuce da yadda kake zato yanzu ka haɗu da wanda ya hura leda ya aje ta yana bauta mata ka ga iya ɗauke shi akan wannan abin tun da ya yarda abin Allah ne sai kayi da gani jama'a kun gani yanzu duk waɗannan da kake ji ga wani katon banza nan a Kano wai shi ma annabi ne ga wani katon banza nan shi ma wai Allah ne yanzu wanda ya yarda da Allah ne ko da zai faɗi ya mutu ba su kai shi su rufe iya ta da shi kan cewa wanda ya mutu ɗin Allah ne sai kayi da gaske kamar yadda da abu kamar yin imani da abu jama'a kun gari, kun san yanzu akwai masu bautar farji farjin mace wallahi billahi akwai fi masu bautar farjin mace ta ɗan shawarar wala ko ta kuma sun yadda farjin mace zai biya musu bukata ma kun gane kwanaki can ba a kasar indiya wata katuwar mesa ta mutu ba wurin shekara ta ɗari wurin shekara ɗari ana bauta mata sun ɗauka allah ce kuma ta mutu sun zauna sun yi jagojin. sanuwa ta haifi sa su ɗauke shi suna kula da shi hayyar girma kuma wannan abin za su bautawa kun gani su kuma suna nan suna tunani cewa musulmi kuma wasu wani abu suke bauta mawai Allah guda ɗaya kuma ba a ganin shi ba wanda ya taɓa taɓa shi ba wanda ya taɓa jin motsi shi su ma mamaki suke ya za a yi su ta da mu mu fahimce su mu daina bauta ma wannan Allah kun gani ka bayyana ina son ku fahimci hadisin nan annaba a kaburukan su rayu ne amma sai ka ce irin wannan rayuwar da suke yi a can mun yi imani rayayyu ne amma ya irin rayuwar can take la ko musali yusalluna kuma suna yin sallah a cikin kaburbuka yaya suke suna sallar wallahi mun yarda tunda a imani mun riga mun yarda da annabi Muhammad kuma shi ya faɗa tunda ya faɗa wala mun yarda amma ya abin yake je wani bayani ba amma mu mun yarda to kaga imani kenan shi sa idan imani ya ratsa zuciya haƙƙun ba sai kaga tasirin shi a gira sai kaga tasirin shi a tafiya sai kaga tasiri a dressing sai kaga tasiri imani ya ratsa zuciya da haka yadda za ka ga ƙumbar wanda ya imani ba zai tsaye batta irin saɓanin yadda imani ya hukunta ya batta ba saboda imani ya ratsa kawai imanin da ya ce ba ƙumba haka zai bari imanin da ya imanin ya ce dressing kawai irin haka zai kun gani shi ne salasun man kunna fihi waje da halawatan imani an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi masu wahuma. wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an ya kara an yauda Ba da ba'da an anqadhahu Allah min kama ya yakrahu an yuqdhafa fil nar idan imani ya ratsa zuciya a tafiya sai ka gane Ba yadda za a yi tafiya koyi kafiri to imani ya samu gindin zama an ɗanɗana asalin zaƙinsa Allahu akbar wannan hadisi al'imamul banzar ya fi ya da shi a musnadinsa a lamba hadisi na 256 wa tamamur ko wa razi fi fawaidi al-imam razi ya da shi shi ma a watan kitabul fawaid ɗinsa lamba hadisi na 56 wabnu sa kirfi tarihi shi ma ya fidda shi wabnu addi fi kamili shi alkamil ɗinsa al'imamul bai hakima a juzuba hayatin ambiya'i ya dashi shi littafinsa shafi na uku wa zakarahu shekul albani rahimahullahu ta'ala fi silsilar sahiha a lamba hadisi na 621 jama'a kun gane ku? Allahu akbar hadisi na biyu a wannan fasal na tasa'in da shida a wannan littafi wa anhu aidan radiyallahu an an samu dai daga anas kuma Allah ya ƙara wa anas yadda kala anas ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce marartu lailata usriya bi ala musa na wuce a daren da aka yi isra'i da mi'iraji da ni na je wucewa ta wurin annabi musa fara aituhu ka'iman yusalli fi kabari sai na gan shi tsaye yana ta sallah a kabarinsa ɗan allah ka dibi kabarin ta ya za a tsaya a ciki ma ya yi imani mu da yake mun yi ba mu da matsala wallahi mun yadda yanzu da ka fara shakka to shi ke nan ka zama cikin 'yan ƙungiyar atillahi shakkun da ma kun gani duk abin da ya zo a ƙur'ani ko suna larai ba fi ba shakka ko kokonto ɗari bisa ɗari mun yadda kai yanzu mu mun yarda ma da maganan nan fiye da yadda da muka yi ma uwanmu da ta haife mu ka san dai ba ka tantama ita ta haife ka ko ko kana tantama to ba mu tantama ba ma tantama ma fiye da waccan tantama kun gani saboda asalin yarda da annabi da muka yi Allahu akbar sai ce indal kasibil ahmar daidai wani tudun yashi ja haka tudun kasa ja an gane ku daidai nan kabarin shi yake zan wuce na gan shi tsaye cikin kabarin nashi yana sallah kai jama'a Allahu akbar annaba as-sadiqul masduq wannan hadisi al'imamu muslim ya fidda shi a lamba hadisi na 2375 haka al'imamu nasa'i da ibn hibban da al'imamu ahmad dan hanbali onzor al-silsilata sahiha ka je ka karanta silsila sahiha a lamba hadisi na 2628 da 28 hadisi na uku a wannan fasali na casa'in da bakwai a wannan littafi an abi eh eh eh da ishirin da bakwai eh ai na faɗa da takwas na ƙara cewa ikon Allah takwas sun ce a baki na. saboda ƙofofin aljanna takwas ita kuma wuta fi hasa ba aka abuwa da kulle babin gara in saba da takwas ɗin saboda can ne begi na ya ƙari amin hadisi na casa'in da bakwai na uku kuma a wannan fasali an abi hurairata radiyallahu anhu kala an samu daga abu huraira Allah ya kara masu yadda ya ce ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce ma min ahadin ba wani mutum ɗaya yusallimu alayya da zai min sallama illa raddallahu alayya ruhi sai Allah ya dawo min dare na. kun gane ku hatta a rudda alaihi salam sai na amsa mai sallamar da ya mun ka zan kana zuwa za ka ce assalamu Alayka ya rasulallah sai Allah ya damai da ranci to ya kuma cewa dama da ransa a kabari kun gane ku wani lokaci to ba su da sai ka ce a magana ce ta annabi idan ka dawo mai ka Allah bar sai kuma ya ce maka wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatu amin Allahu akbar in Allah so sallamar da muka yi to annabi ya amsa ba. eh wannan hadisin al'imamu abu dauda hafiz da shi a lambar hadisi na 2041 a shekul albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihu abi dawudansa lambar hadisi na 2041 ko? wafi sahihul jami hakanan a sahihul jami'ul sagir na albani ya fi da shi a lambar hadisi na 5679 Allahu akbar hadisi na hudu a wannan fasali na casa'in da takwas kuma a wannan littafi an abi bakar ne siddiq radiyallahu an tun da aka fara littafin nan kaji hadisan abubakar sosai nan Allah ya kara ma abubakar yadda kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce aksiru as-salata alayya ku rika yawan yi min salati ku rika yawaita salati gare ni ku rika yawan yi min salati amma duk wanda ke son ya zama mai hasken zuciya da hasken basira kaje ya karanta jila'ul afham kun gane ko jila'ul afham kaje kaga sirri da ke cikin yawan yi ma salati yana daga cikin manyan amfaninsa in ka ji kana da hassada yawaita salatin annabi in dai ka yawaita salatin annabi a hankali sai Allah ya ce maka hassada kana musulmi ka ga alamun girman kai ya kama ka wallahi duk mai girman kai ya san yana da shi to i kokari yawaita salatin annabi yana danne girman kan Allah na raba bawa da shi kun gane ku ga far watan hasken fuska kun gani hasken fuska ba wai farar fuska ba haske kawai da an ganka sai a kamar fuskan musulmi in an ga ta kahuri Ta san kaga fuskar kahuri da bai wanka jaraba da gani kana gane shi to wannan fuskar ta kahuri da kake gani hoton zuciya shi ne haka take ba annuri ba wannan hasken to imani da kake da shi in ka hada da yawan salatin annabi to za ka yi mamaki da an kalle ka ce a ga Allah ya sa ana ganin wani haske a fuskarka duk mai neman ganin haske a rayuwarsa koyaushe ya yi ƙoƙari ya yawaita talatin annan musamman ran juma'a za ka yi ta ganin haske a rayuwarka a neman aurenka ce ka ta ganin haske a zama da matarka ce ka ta ganin haske daga Allah karatun da ka sa gaba na addini ko na boko ko sana'a sai ga Allah ya ta sa haske cikin abu kai manoni ne yawaita salata annan za ga haske a mamman kun gani amma ka da talata annabi kama manta kana alu sunna kuma hmm? shine hasken Allah ka shirya da wallahi jama'a za mu yaudari kanmu mu alu sunna ɗan ɗariƙa na zaman yin salatin fati sai ci kafa ɗari kullum da asuba kafa ɗari kullum da yamma an ce ba kyau ba can kun gane ko ka ji tsoron Allah ko kafa ɗaya kai ba ka yi na salatin Allah yaushe kake zama kai kafa ɗaya na salatin Allah da safa da yamma bareran juma'a ka je ka karanta jila'ul afam ka ga albarkar da ke samun bawa sakamakon salati da zai ran juma'a musamman bayan la'asar zuwa faɗuwa rana billahi al'azim ba da za ka roƙi Allah a wannan zaman da kake yi a ce Allah bai karɓa ba ba shi kawai to amma rabanka da yin kai wani ma ba zai taɓa yi ta anya ma kuna taɓa zama ne ta salata ne salata kai ko kafa ɗaya ma wani fa eh shi ne kai cikakken shi fi aksiru salata alayya ku yawaita salati gare ni watan ku yawaita yi min salati fa inna allaha domin Allah wakala bi malakan inda kabari ya wakilta wani mala'ika na nan a bakin kabari na fa'iza salla alayya rajulun min ummati idan wani mutum ɗan al'umma ta yi min salati duk inda yake a duniya ƙalari zalikal malaku wannan mala'ikan Allah ya samai duk inda kake yana jiyo sai ya buɗe baki mala'ikan ya ce min ya muhammad sallallahu alaika wa sallam inna fulan ibn fulan wane ne dan wani a gari kaza ko a wuri kaza sallah alaika sa'a a yanzu nan ne ma salati shine Allah ce in gaya maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allah ka sa a wa da annabi Allah ya taimake kai kai salati kwara ɗaya Allah ya karba ai ka hai ya ahlu sunna dan Allah kowa ya yi kokari ya ci moriyar wannan karatun in da baka damu da yawan yin salatin annabi ba yi ƙoƙari sakamakon jin wannan karatun ka karanta jilawar afam ɗin can duk sanda kai wa annabi salati aka gaya mai sai ya yi farin ciki ya ji daɗi kai ko don ka faranta ran annabi za ka rika salati ba ko don ka sa annabi ya rika jin daɗi ba za ka rika salati ba jama'a kun gani ko ko kai ba ka san faranta ran manzon Allah kuma ku ji wani abu a faɗi sunanka a haɗa da na babanka a gaya wa annabi lallewa na ɗanwa ne musa ɗan muhammadu saboda Allah yanzu har sunan babanka an gaya wa annabi ba ma sunanka ba Mm. an ce ka rika dubu eh. kuma ka yi to dubu shida to to sai ko lokacin aiki kai a eh. shura wannan dubu biyar din fata an wahalar da mutane kai dai wannan wahala ba ka da kan a ba ka da sai dai ƙaunar ga annabi tan muna fatan Allah ya baka lada akan ƙaunar da kai wa annabi amma wannan aikin da kai ba lada alaikum salam ah siyagu salatin nabi ai suna da dan dama sun kai bakwai karanta sifatu salatin nabi Allah ka shirya da mu to kun ji mala'ikan zai ga wa annabi yace inna fulan ibn fulan lallai wani ɗan wani salla alaika a wannan lokacin shi ne ma salati kai ko sunanka aka gaya annaba ai ka samu shiga kuma ka ji za ka faranta ran shi zai ji daɗi wani hadisin al-Imam ad ya ruwaito kamar yadda Albani ya kawo shi a silsilar sahiha a lamba hadisi na 530 hadisi na biyar a wannan fasali na 99 a wannan littafi an autu bin autin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala jama'a manzon Allah ya ce aktiru alayya min as-salati yawm al-jum'a arziki annabi ke roko kuma da ba da umarni aksiru alayya min salati yau al umarni ne kuma ka maka ce roƙo ne annabi yake mana don Allah ne kuma ina haɗa mu da Allah annabi ya ce ku yawaita yi min salati musamman ran juma'a ba wannan kawai yau juma'a yana cewa bane ranar juma'a kawai a'a a kowace ana son yi wa annabi salati amma musamman ran juma'a jama'a kun gani dan Allah ina roƙon arziki ku yawaita yi min salati wannan umarnin ba dan sahabbai ba su ɗauka akan wadarci ba da fa dole ne in ba kai ba sai Allah ya saka auta muke salatin da yawa Allah ka shirya da mu fa inna salatakum ma'arudatun alayya domin salatin da kuke min ana buduro da su gare ni duk wanda ya min salati sai an zo da salatin gashi an wani nema salati jama'a kun gani Allahu akbar ta zan shi irin wannan karatun da dadi shi sa ka gan ana yi da an fara shi ga ko ana gida kai ko ana gida kai amma ya ɗakan ne aiki da hadisun kun gane ku roƙi arziki wurin Allah kai ka juma'a kuma ƙoƙari kai aiki da hadisun shi ne zakka hadisi kamar yadda wani malami yake cewa ko rika ba da zakka hadisan da kuke samu daga malamai shi a ah, to zakka kama ya duk guda goma zan karantar da ɗaya ko koya za a yi ya ce aiki da shi kwanji maza ku aiki da shi Allah ka shirya da mu kalu sai sai sahabbai suka ce kai kaifa uradu alaika wa kad arimta yaya za a bujuro ma da salatin da muke ma bayan lokacin ka rududdugi kun gane ku shine arimta din wahiyar ramim qala sai annabi ya ce wannan magana fahimta ku ba daidai ba ce ai inna Allah ta'ala ai Allah madaukakin sarki harrama alal ardi an a ajsad an anbiya ai Allah haramta ma ƙasa iya cin naman jikin annabawa ai ba za ta iya ba shi yasa ga annabi Yusuf lokacin da annabi Musa za su bar nan Filistin Allah ya ce su ɗauke su ƙwaƙulo kabarin annabi Yusuf su tafi da shi kar su bar gari sai da shi a ruwa ya rika cin gefen makabarta ya kusa taba kamarin annabi yusuf ya ta tambaya da Allah ina kabarin annabi musa ya ta tambaya da Allah ina kabarin annabi yusuf yake ya ce ni dai ban ba amma dai na ji da ana faɗin cewa ko ina yake sai wani ce a tambayi tsohuwa kaza lalle yana da ta tsohuwa ce tukub annabi musa yana zuwa ya mata magana mama ba kaka ta ce na'am da Allah za ki taimaka ne kaza kaza Ka ce a ah, lalle na sani amma ba zan faɗi ba ce mun alkawari an bani aljanna in an bani aljanna mu je in nuna ga tsohuwa da wayo to ku ji annabi Musa ya ce mamata ta ce na amcin ga aljanna ba tawo bace ni ba zan iya baki ba ce to ni kuma an bani aljanna mu je in nuna ce to mu kuma aljanna ba ta mu bace da ce mu baki Allah ya kalli dabara da son tsohu wannan ga aljanna sai ya turo da wahayi mala'ika ga yawa annabi Musa ga yawa da cijuwa ne abin ya bata annabi Musa ya ce to mama eh ga Allah ya ce ya baki ta ce yanzu na ji magana mu je in nuna dan Allah ku ba ku ga yadda annabi Musa yi bai yadda ya yau da ta bai ci a aljanni an baki kawai na baki mama mu je ki nuna dan kai ne haka za ka yi kuma ƙarya ne ku ba ku ga yadda gangancin wasu shehunai yau haka kawai sai kalle ka ce ya baka aljanna dan Allah kai in kana da hankali sai ka ce shehi ka ga gidan nan naka ni da shi ka taimaka kama ne wallahi tallahi da gidan da yake ke baka shi ne dahir ka ji yaudara aljanna ta fi ƙarfin ko annabi ya ciya maka ita sai dai ya gaya maka Allah ya ciya baka duk waɗanda Allah ya ba aljanna da ya gaya wa annabi duk ba annabi ce musu yake Allah ya ce in gaya muku ba ma ka ji wani ganganci an gane ko to lokacin suka je tsohuwa ta nuna aka kwakule suka ɗauke gawar gatanan lafiya lau suka tafi da ita Allahu akbar wannan hadisi al'imamu abu dauda ya fi da shi a lamba hadisi na dubu da da bakwai haka imamun nasa'i a mujalladin farko shafi na casa'in da ɗaya zuwa da biyu haka ibn maja hadisi lamba hadisi na dubu da da da shida talatin shida ya ƙara fi da shi a hadisi na dubu da tamanin da biyar al'imamu darimi ma ya fi da shi haka imam al-bayhaqi a cikin littafin shi ad-da'watul kabir kamar yadda yazo a cikin hidayatul ruwan an gane ko lamba hadisi na 1047 da ya karanta mishkatul masabih hadisi na 316 dubu da goma ba eh eh eh haka ne wannan hidatun ruwa sun lamba hadisi na dubu ɗari uku da goma wannan albani ya inganta a sunan abi dawo da hadisi ne na dubu da arba'in da takwas ka karanta mishkat da bakwai ka karanta mishkatul Masarar hadisi na dubu da ɗari uku da sha shida shekul albani a silsilar su sahiha a lamba hadisi na dubu da ɗari biyar da ashirin da bakwai ya ce watan shi al'imamu watan abu dauda ya ruwaito sa da isnadun sahihun Allahu akbar alfaslun Rabe. wa alaikum salam hmm. Hmm. watan kun gane in dai mutum na so ya dace to yi salatin da annabi ya koyar da makinsa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid ko kuma ka ɗauko dai ɗaya daga cikin salatin da annabi ya koyar da suka inganta mun zo a karatun wani littafi ne nan duk man karanta su duka ga suna asibiti talatin albani ya kawo su do wani talati Allah musulala sai na mumnu sallim ba za a ce ba kawai annabi salati ba amma ba shi shi fi ba kun gane ko ka yi ƙoƙari ya zama talatin da annabi ya koyar da bakin shi to ka yi ƙoƙari ya zama shi kake hmm. Allah ya samu dace alfaslun rabi ashar fasali na sha hudu almu'min fi kabari ya tamanna lawil da min alkhair mumini a halin da ya samu kan cikin kabari bayan mutuwa koyaushe za ka ga yana guri koyaushe yana gurin da zai samu dama ƙara yawaita makanshi ayyuka na alkhai koyaushe mumini a kabari yana na yana fata yana guri inda zai samu dama da ya ɗan ƙara yawaita makanshi ayyukan alkhai allahu akwai maji ba ga dama yanzu kana da ita ma mutum ya ƙi moriyarta sai ga bacci cikin dare ya fi yawa fiye da abin da za ka amfana da shi na aikin alkhairi bayan masu tsoron Allah Allah a Qur'ani ya ce kanu qalilan min al-layl in dai a dare ne baccin su kadan shine innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika. kanu qalilan min al-layli ma yahda'un wa bil ashari hum yastaghfirun wannan duk ne na masu tsoron Allah jama'a kun gane ku Allahu akbar ita siffa tana tare da wani abu ita siffa ba ta ginuwa kadai akan siffa sai tana makale da wani abu kun gane ku? duk wani tsoron Allah da zaka yi to sai tana makale da wani take zama ita din sai ya ce bi tsoron Allah to in ba shi in ba mai tsoron Allah sai dai a faɗe ta a suna amma ba za ta zama siffa ba Allahu akbar hadisi na farko a wannan litta a wannan fasali na ɗari a wannan littafi malin ya ce an abi hurairata radiyallahu anhu kala marar nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala kabarin dufina hadisa annabi ya je wucewa ta wurin wani kabari wanda aka rufe wanda ke cikin kabarin ba da rufewa ba yanzu ne ga alama aka gama rufe shi fakala da annabi ya kalli kabarin sai ya ce rak'a ta ne ta ne min masu haƙiro ne an gane ko a biyu masu ɗan sauƙi fatiya da ƙulhuwan lawa haka yi ka gama suna ta nan aiko ko fatiya da inna dina a raka farko ba haushe kenan wai inna dina ta ji bakaratun ina a a tsaina ne amma ba haushe kawai sai ce fatiya da inna dina inna dina Inna a a tsaina ne fa ma ba haushe kawai sai ce inna dina da haka wasu fa a sallah haka suke karanta in ya ce wala dalil amin musamman masallacin manya sai ka ya ce ina ɗaya na kai Allah kyauta kuma yau ko ne ya ji karatun na ya gane fa haka liman ke yi wala bai sai gyara mai inna ɗaina ta ji karatu kamar na maruka kayan su ne ba ruwansu fatiha da inna ɗaina ta ƙur'anin ma na asalla sai karanta inna ɗaina ɗin shirme to raka bi masu sauƙi min ma ta ƙiruna da kuke da ba wani abu za ka yi mamaye yanzu in an shigo masallaci sai ga kawai mutum ya zo na suna fira wannan raka'a biyun ya rena yin ta ba raka'atul fajr an gane tahiyatul masjid dai raka'a biyu ce masu dan sauki wanda kuke dauka ba ma wani abu ba ko a ganin ku ba ma wani abu ne da haka yasa ba ku mai da hankali ku to raka'a biyu masu ɗan sauƙi da kuke ɗauka su ma ba wani abu ba wata na watan kuke yin nafulfuli da kuke rena watan watan waɗanda kuke rena ba kuke yin nafila kuke rena raka'a biyu din ko yaziduhuma hadha yushiru ila kabari fi amalin yace raka'a biyu masu sauki da kuke ɗan rena su kuna yin nafulfuli amma ku yi yin nafila a biyu kun gane ko wanda wannan da ke kwanci a kabarin nan a ayyukan da ya wa Allah zai ɗan ƙare raka a biyu ma sauƙi din annabi sai nuna kabarin da ke gaban shi yana nuni ga wanda ke cikin kabarin fi amali wannan ya ƙare yin nafila a biyu a aikin da yake ma Allah tunda ya mutu yanzu ya ga aikin shi to ya nafila raka'a biyu ya ƙara yin su a ƙara mai a ayyukan shi a habbu ilaihi min tibin yaku ya fi soyuwa a wurinsa fiye da rakuwa abinda na duniya ku gaba ɗaya. tun daga yau har a tashi duniya abinda ya rage duk a tara mai a ce na shi, to raka'a biyu da zai samu dama a bashi ya yi, wallahi ya fi mai fiye da abin da ya rage tun daga yau har shi duniya a ce nashi ya ɗauka ya sadaka da shi to ya nafilar tafi mai jama'a an gane ko allahu akbar malam kuma na taɓa jin ya faɗa ya ce musulmi yana da sake ne a kan samun dama ya ce ana karɓar ranka da Allah zai baka dama ka ce subhanallahi kafa daya to da ya fi soyuwa a wurin ka fiye da a baka duniya da abin da ke cikinta subhanallahi kafa daya amma sai ka ga musulmi zaune yana da damar da ba kafa ɗaya ba dubu ma zai iya yi amma bai yi ba sai ya shiga hannu sai kuma ya ta wannan gurin ya ta wannan fatar dama dama ita kuma dama ƙiya ce Wani hadisin ibn sa'i a zawa'idu zodi eh, ko a zawa'idu zodi insa ya fitar da shi ya ruwaito sa haka abu nu'aim a akhbaru asbahaninsa ya fitar da shi al'imamu tsabarani a al'autarsinsa shi ma fi da shi a shekul albani a silsilar safiya ya ce isnaduhu sahihun ana sharfi muslim isnadin hadisin ingantacce ne kuma ya cika sharfin muslim a lamba hadisi na 1388 hadisi na biyu a wannan fasali na 101 a wannan littafi an jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu qala jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace idza dakhala al-mayyit al-qabra idan mamaci ya shiga kabari wata ruwa in an sa kabari in an sa mamaci a cikin kabarin idza udkhila al-mayyitul kabara wata ruwa haka yace wannan ruwa ko ce idan mamaci ya shiga kabari ya kaga ba shi ke shiga ba shigar da shi yake ko Allahu akbar musilan lahu shamsu inda gurubiha ana sa mamaci musulmi mumini a kabari sai a misalta masa ga rana za ta fada sai ya rika ganin gashi za ta fada ban yi la'asar ba kun gane ko faya kulu sai ya rika cewa mala'ikun da za su yi mai tambaya da uni usali dan Allah ku banni in yi ma Allah la'asar kamun ta fada ku banni in mai la'asar ga rana ta kwanta za ta fada ku taimake ni ku banni in maza in mai la'asar kamun ranar ta fada kaga wannan sai ban kada sallar Allahu akbar kun ga watan musulmi a kabari aikin da ya saba yi wa Allah sai ya nuna mala'iku ku taimake ni ku bani in yi la'asar ga rana za ta fada to wanda sai ranar ta fada aiki la'asar ɗin fashi dama ba ta shi ake ba saboda in ma an misalta maka ranar ta kwanta shi za ta fada idan ka ce mala'ikun da Allah ku bani in yi sallah ka da ranar nan ta fada za su ta haɗa ma kai sai ta fada ma kai to kai dama ya ta ta fada kake hmm. Allah kyauta ba ta mutane suna wasa da annabi ne to kuma za su gane annabi gaskiya ne duk abin da yake faɗi gaskiya ne wannan hadisin na ibn hibban a mujalladin farko ya fidda shi hadisi na watan shafi na 385 a eh, mujalladi na bakwai ta haƙiƙin al-arnaud haka ibn maja a lamba hadisi na 4272 ibn abi asim a kitabu sunnah kitabul aqida kenan lamba hadisi na 867 al arnaut ya tabbatar da hadisi ne hasan ana nun lokaci ya kai tsaya nan karatun gaba za mu tashi akan alfaslul khamis ashar hadisi ne kuma kwara ɗaya malam ya kawo ziyaratul qubur insha Allah za mu ɗan yi bayani kan matsalar ziyartar kabari ɗin nan ko makabarta subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum